safi daga ko wani matashin ya amsa kira na ga kana ta cin rawa daga farawa. Ina matasan suke su taho mana. <laughs> Tare da sallama da fatan dukuna nan wato lahiya da yammacin nan na Laraba 21 ga watan Oktoba sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Da Halima Jimarau. Yau masu muhawara a zauren matasa sun duba kurakurai da matsalolin da aka ci karo da su wajen aiwatar da ayyukan muradun karnin da suka gabata. kuma sun duba irin darasin da ya kamata a koya daga waɗannan kurakurai da matsaloli don cimma nasara da dacewa wajen aiwatar da sabbin muradin ƙarni. matsalolin suna da yawa an dan ci gaba a cikin waɗannan muradin ƙarni da kuma na ci gaban akwai su da yawa hmm. adalci babban al'amari ne to kuma an ka lura shugabannin yanzu abinda suka tasa gaba shine zalunci An yi kurakurai da dama da suka hana ruwa gudu wajen cimma muradin karnin da suka gabata na MDGs. Amma daga cikin kurakuran nan ko kun san wanne ne kuskure mahi girma? Babban kuskuren da aka yi zan iya gane cewa shine fidda kuɗaɗe a bawa ainihin ɗan majalisa waɗanda ake yin doka ne. Aka ba su kuɗi wai su je su aiwatar da wani abubuwan MDGs. Za ku je da kuka ansa tambayar mu ta jiya a Facebook, sannan Isa Lawal Ikra ya taho da labarin ɗan iya. Duk a cikin shirin yau da gobe. Sarfili ka san tambayar mu ta jiya? Ka santa? ka santa ba? Ban san tambayar mu ta jiya ba. To wai shin laihi ne dan Aliko Dangote ya da ayyukan shi zuwa wasu ƙasashen Afirka? ga da kuka amsa mana wannan tambaya a facebook aba Dangote ga inda ya kamata ka buɗe kamfanoni a arewa inda matasa yawanci ba su da aikin yi, amma sai ka rika buɗe kamfanoni a ƙasashen waje, gida bai ƙoshi ba, amma sai ka kai madawa. Ya kamata a gaskiya ka tsaya ka yi tunani sosai ka duba, ka ga hakan ya dace? sako daga Sama'il Ahmad Dike. A gaskiya Aliko Dangote yana iya ƙoƙarinsa a ƙasarsa ta haihuwa, don ya kawa a wasu ƙasashen shi ma ci gaba ne dama ci gaban matasan ƙasar mu ma wasu suna shigowa su kafa kamfanonuwa a ƙasarmu domin ci gaban ƙasarmu da matasan ƙasar don aliko ya yi haka a wasu ƙasashen ba laifi ba ne sako daga awwalin dabai unguwa uku a gaskiya irin waɗannan matakai da alhaji aliko dango take ɗauka na samar da ma'aikatu daban-daban a ƙasashen duniya musamman na afirka abu ne mai kyau domin yana tasiri wajen rage yawan matasa da ke zaune babu aiki ga kuma bunƙasa tattalin arzikin. Sako daga Usman bin Afan da Maturu. A gaskiya ya kamata a ce Dangote ya zo arewacin Najeriya domin ya kawo kamfanoni domin ci gaban ƙasarmu da ma matasa baki ɗaya. Sako daga Ali Musa Gaya. Ya kamata dai Dangote ya waiwayi mutanen Najeriya wajen sama musu aiki musamman mamu 'yan jihar ta Kano. domin sai gida ya ƙoshi sannan ake kaiwa dawa. Saƙo daga Shamsuddin Hamisu mai shinku. Inuwar giginya na nesa kashaki. Kawo masana'antu da dangote ke yi a ƙasashe haƙiƙa wani abun farin ciki ne, ganin hakan zai taimaka wa matasan ƙasashen su samu aikin yi. Wanda ta haka za a kawo ƙarshen kwararar da matasa suke yi zuwa turai wanda suke rasuwa a teku. Amma sai dai abin takaici Ga da ɗimbin matasa a Najeriya musamman a arewacin Najeriya inda shi ma ya hito, amma baya kafa masana'antu yadda matasa za su samu aikin yi. Wannan shi ne 'yan magana ke cewa jimina mai gadar banza, aikin kina gida kina na makwabta. Da watan zai duba ya gyara, don kuwa da can can ai gara nan nan. Saƙo daga Sade Sa'idu Daura. Hmm, inuwar giginya kenan, na nesa ke shanta. ko da yake mu mun fara ɗan shanta kaɗan tun da ya rage mana kuɗin siminti. To amma dai ya kamata a ce sai gida ya ƙoshi sannan a kai dawa. sako daga Isuhun Dila Faki. Ra'ayina shine ba na farin ciki da waɗannan kamfanoni domin ya ƙi buɗewa a yankin shi da ma ƙasar shi baki ɗaya. sako daga Ibrahim Modibbo. A zahirin gaskiya Aliko Dangote baya kishin arewacin Najeriya ganin yadda yankin ke cike da matsaloli da dama. maimakon ya mai da hankalinsa wurin kafa kamfanoni a yankin arewa don samarwa da mata da matasa aikin yi. Sako daga Abdulwahab Halar da Zarma Henna. Selfishness ba shi taimaka ma ƙasar shi sai waje. Sako daga Idris Mahmud. Hmm, kar ku manta, matasa da dama a ƙasar nan ba su da aikin yi, kuma su ya fi cancanta da ya tallafawa kafin ya yi yunƙurin tallafawa wasu. Sako daga Musa Ibrahim ɗan Maka. Abin da za mu ce shine yana mantawa da arewacin Najeriya. Hashtag wanda duk ya taimaki wani Allah zai taimaka masa a inda baya zato. A taimaka taimakawa matasanmu su samu aikin yi. Alhaji Aliko Dangote. saƙo daga Omar Nasir Ahali, aka ambasadan arewacin Najeriya. A gaskiya filin yau da gobe, laifin Aliko Dangote a nan ɗaya ne. gida bai wadata ba ya tafi can wasu wurare ya kafa kamfanoni ba mu ce kare a wasu wurare ba a'a muna nufin ya wadatar da gida tukunna sai ya fita kasashen waje ya yi ba laifi ba ne sako daga aƙila rabe mai ƙanƙara daura yana da kyau amma a dinga tunawa da gida ma dai sako daga yusuf ibrahim sale shi ma ɗan iya yau tunaninsu akan wannan batu ne na Dangote. Ga Isa Lawa ikira da labarin ɗan iya. Dan iya yau da gani na ya ce na ikara duk lokacin da na yi magana kakan ce na ci karaki. Yau kam tun da na saba dukan jaki to ka bar ni in doki taiki. Wani batu ne dai da na tuna shi sai ya taban mamaki. Kasan dai 'yan Nigerian da ke zaman kashe wando da dama suna matukar neman aiki. Ko dai a ɓangaren gwamnatin da suka zaɓa ko kuma idan masu zaman kansu sun kawo ɗauki. amma kawai sai na ji wani abu da nake kallon shi a matsayin sakaki an ce kamfanin dangwata ya kafa reshe a tanzania don nuna ya fara janye jiki bayanin da na samu ma an ce daga can zai rinka siminti yanzu don faɗaɗa harkoki ni ko gani nake a matsayin mai wannan kamfani na dangwata na cikakken dan najeriya to gaskiya fa an yi makwaki domin kuwa kamata idan ana son gane inda yake zuba to a tambayi mai ɗaki na ce amma kai dan iya baka tunanin ko kamfanin ne ya tsinci kanshi a cikin wani kunci don ka san su ma fa 'yan kasuwa na cikin waɗanda ke son samun cikakken 'yanci saboda haka duk lokacin da suka ga alamun harkokinsa a wata ƙasa akwai ganganci dole ne su zame jiki kada su gaza kaiwa ga gaci dan iya ce dakata na ikara kada ka sa rai na ya ɓaci kasan ko mutum nawa ne 'yan nigerian da ke neman kalaci amma duk lokacin da ka duba suna cikin wahala saboda tsabar tsagwaran talauci an ce fa 'yan tanzania kusan dubu goma da ɗari ne kamfanin na dangote zai ɗauka aiki ba wani ha'inci kuma an ce idan ya fara aikin samar da simintin ma zai duba farashin simintin don yi wa 'yan ƙasan sassauci sannan in mun yi magana ka ce wai mu rinka shiru don nuna kawaici na ce i e, to dan iya kuma fa kayi tunanin da ya kamata a duba tunda dai da yawan 'yan Najeriya ma na neman wata kyakkyawar turba kaga ko da a ce a nan Najeriya aka gina wannan kamfani 'yan ƙasa ma za su samu gurin da za su ɗan lallaɓa ko ba komai dai ai an rage wa ƙasar fargaba amma yanzu ai ya nuna wata ƙasa yake so kawai ta ci gaba su kuma 'yan ƙasar shi ta asali asali su yi ta shan azaba tunda dai dama kusan duk talakawan najeriya na ta kurɓar ukuba watakila ma shi yasa tsakanin talaka da mai kuɗi a najeriya kullum babu komai sai gaba don 'ya'yan talakawan da babu aikin yi an mai da su harkar daba sai dai kawai fatan Allah ya sa masu arziki da manyanmu su gane don su tuba dan iya ce to dan uwa sai mu ce Allah ya kiyaye ya kuma raba mu da sakin reshe gari. garin damƙe ganye don mu aikinmu kullum shine idan muka ga manyanmu na neman bugewa da nanaye sai mu buɗe baki mu yi bayani mai kama da jirwaye watakila idan suka ji suka gane sai matsalolinmu su kwaranye don dama burinmu idan mun yi kuka su share mana hawaye ta hanyar ƙoƙarin ganin sun kawo mana sauye-sauye duk da yake mu ma fa 'yan ƙasa akwai buƙatar sai mun sauya halaye don kuwa a cikinmu ne ake samun 'yan maye waɗanda ba su da wani aiki sai shaye-shaye. Ka ji dan iya ko? Ai dan iya ba dama ne. <laughs> to a zauren matasa yau Hassan Maina Kaina da Dr. Amina Zakari da Abbas Adamu Tsiga da kuma Comrade Ibrahim Garba Wala za su karkare muhawarar da suke yi akan muradun karni. Yau sun duba kurakurai da kuma matsalolin da aka ci karo da su ne wajen aiwatar da ayyukan muradin ƙarnin da suka gabata, kuma sun duba irin darasin da ya kamata a koya daga waɗannan kurakurai da matsaloli don cimma nasara da kuma dacewa wajen aiwatar da sabbin muradin karnin A gaskiya matsalolin suna da yawa, amma wadda ni zan ce na fi mai da hankali wadda na gani shine an ɗauki kuɗaɗen nan da manufofin ba a aiwatar da su bisa yadda ya kamata ba. a misali zan baka ayyuka na mdgs idan ka shiga koda kananan hukumomi zuwa jihohi za ka ga cewa a lokacin da ake ba da ayyukan nan ina tabbatar maka wadda yake zaune akan kujerar nan ya ɗauki ayyukan ya bayar ne saboda biyan bukatunsa shi ba saboda tsarin da aka yi na cewa bangare kaza ko karamin hukuma kaza suna bukatar abu kaza ba zan tabbatar maka da wannan an kai ga cewa wani ɗaya daga cikin waɗanda suka rike wannan a jihata shi yanzu dan ya samu zuwa majalisar tarayya saboda irin alfanu da ya yi na raba ayyukan ya ba wa mutane wadda aka zo da aka zo zaɓe shi ake ya ma zayyana cikin muradansa cewa shi ga irin nasarori da ya samu wa mutane to kaga wannan fi sabilillahi shi yanzu da ya zo majalisar aiki mdg zai yi a majalisar ko kuma ko kuma zai yi aiki majalisar ce to waɗannan abubuwan su ne ire-iren matsaloli da aka samu wadda dole a tabbatar da adalci kan magana da muka yi a baya a tabbatar da cewa kwabo ɗaya da zarar an sako ta to har inda za ta kai a sa mata ido sai ta dile hmm. sai an ga amfaninta abbas iga kai ma ina son kan magana dangane da adalci wato rawar da adalci zai taka wurin kaiwa ga haƙaƙa cimarwa a wannan tsari a hayo adalci ai babban al'amari ne adalci ai rayuwa ba ta yanzu duk wannan yaƙen yaƙen da ake yi da wannan rikicin da kake gani ai rashin adalci ne kawo hmm. idan ka samu adalci a duniya gaba daya yanzu gaba a najeriya da duniya gaba daya eh. wallahi kowa zai zanna zai ci amfanin rayuwar zaman nan hmm. shugabanci shine babban al'amari in ka ga wancan ya kwaru wancan ka ce a ba daidai bane ba kamar yadda na baka misali yanzu an kwashi kudin afirka an ban mu da yunwa an ban mu da talauci sai dai a kawo mana mukamai kuma sannan ana maganar cigaba wani cigaba ke gare ka kamar yadda shugaban kasa ce ana yaki wa ke magana wani ci gaba sai ka magana tukuna a samu zaman lafiya sannan kai magana ka ba wancan ilimi a magana kwashe shara a magana abinci a magana eh, industrial growth da mai da sauransu mm. adalci babban al'amari ne to kuma an ka lura shugabanni yanzu abinda suka tasa gaba shine zalunci kowa ya tattara abin nan ya tattara ya tattara dukiya ya rike wadda ya wuce ma hankali ba abin da za ta yi mashi ba abin da wannan dukiya da zai tara ga mutane suna talauci makocinka ya tashi kullum mu da ke nan cikin bariki muka muka muka koba ciki karkara kafin kana tashi da safe zaka iske mutane wannan matar shi ba ta lahiya wannan bai da sauransu da small da kake samu dole ka taimaka kuma wannan duk wasu abubuwan haƙi ne na gwamnati wanda za kamata ce hmm. ta sauke su a dr amina zakari idan muka duba wasu daga cikin waɗannan muradan guda uku wato muradin ƙarni na mdgs wato ƙarfafa lafiyan mata masu juna biyu a kawar da cutar hiv wato cutar na mai kare garkuwar ciki da zazzabin cizon sauro da kuma tarin fuka sannan kuma a rage mutuwan jarirai me kike fahimta a cimma sannan kuma a yanzu a sdgs yana aka sa gaba to a mdgs an samu dan ci gaba a rage mutuwan yara da suke kasa da shekara biyar a shi kuma mutuwan mata shi wannan ci gaban za a ce kamar ci gaban mai haƙon rijiya ne ba a samu wani kwakwaran ci gaba ba sannan a shi na hiv aids da su tuberculosis da malaria shi wannan a zahiri an samu ci gaba me yasa aka samu ci gaba saboda akwai su a rubuce kasan abubuwan mu na najeriya ba ma son rubutu to amma su wa'annan muna da su a rubuce akwai ci gaba me yasa ya ce akwai ci gaba yanzu da mutane da yawa na tare da wannan matsalan suna samun maganin da yake taimaka musu a garkuwan jiki masu tarin huka su ma akwai magunguna suna samu kuma duka kyauta ne duka kuma kyauta ne ake samu sannan shi kuma malaria shi wannan rollback malaria ana samun su saboda su da yawa an sassauta da kudin maganin malaria wannan da aka ana sa mai wai green leaf hmm. so da yawa yana da sauki ko musamman ana abuja na gari kuna raba eh, gidan tsoro kyauta a mata masu juna biyu ko haka saboda a fara tun kafin yaro ya ma fito duniya saboda shi wannan ciwon zazzabin ciwon sauro yana ma uwa lahani yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutuwan mata sannan yana iya sa zuban ciki shi ma zuban ciki in ba a yi hankali ba yana iya sa eh, mutuwan mace sannan shi ma yaro ɗin in aka haife shi yana da ciwon zazzabin sauro yana iya sa ya rasa ran shi kafin ya kai shekara biyu mm. so kaga abubuwan da ake yi kenan da aka ce eh an dan ci gaba a cikin wayannan muradun karni da kuma na ci gaban akwai su da yawa amma idan ba an kyautata ilimin waɗanda ke aikin nan ba a kuma ƙara yawansu saboda in ka je karkara akwai waɗanda suna da ilimin amma ƙaramin ilimi ne ba san me ya kamata ba ba san a wani lokaci ya kamata su ɗau mataki ba sai ga abubuwan da ke sa abubuwa su abubuwa ba za su ci gaba kenan sannan a samu delay wanda muke cewa delays jinkiri kenan jinkiri yawa to doctor shi jinkiri na har kala nawa ne jinkiri muna da su da yawa amma a likitance muna da a ce jinkiri kashi uku a kowane abin da kake za ga so da yawa akwai jinkirin yadda ma ce wannan abun matsala ne in ka yadda matsala ne to a wani lokaci za ka ɗauki mataki in ka ɗauki mataki ina za ka je ka nemi wannan um, mafita sai ga hanyar ma da za ka je neman mafitan ba hanya ne mai kyau ba yanzu ki ba misali da mace mai juna biyu misali mace mai juna biyu eh. kaga a ce tana cikin naƙuda a ce misali haihuwanta na farko ne mm-hmm. ta yi naƙuda kwana ɗaya kwana biyu a na uku kafin ma a yi tunanin cewa tana cikin matsala kaga kwanaki uku sun tafi mm-hmm. kafin ma a ce eh an yadda matsala ne a nemi permission din mijinta a ce izini a kai ta asibiti mm-hmm. kaga an yi delay na biyu kenan an samu izini ba mota ba keke hanya ba kyau kaga kafin ka je shi ma kanshi asibiti ko wajen samun lahiya in ba ka samu ka isa ƙwararren wuri da aka san abin da ake yi ba kafin a ce a baka kati um, a nemi wanda zai zo ya kula da kai a nemi wanda zai zo ya san cewa ga matsalanka kaga delay uku kenan kuma shi wannan delay na ƙarshe da yake lokacin shi ɗan ƙalilan shi ya fi devastating za ga ya fi illa in baka same shi a ɗan lokacin nan ba sai ga an rasa kuma na iya faruwa Allah kiyaye Ibrahim Garba wala kai za ka mana shirin kuma na ga kana ta nazarce-nazarce ya kake so karfe da shi to ba abin da zan ce illa kasashen afirka musamman najeriya a mai da hankali a ɗauki a tsara wani shiri ta gaggawa wadda za a iya fayyace tsakanin abubuwan da za a iya cimma eh, na wani lokaci mai tsawo da kuma abubuwan da ake bukata a cimma a yanzu saboda irin kuɗin da za a tura na wannan yunkuri na wannan kokari na muradai da ake so a cimma a tabbata cewa daga dala ɗaya zuwa tiriliyan da aka tara an tabbatar da cewa za a samu amfanin su a bayyane a nan gwamnatoci da kuma kamfanoni masu zaman kansu a taho da kungiyoyi a taho a hada a samu ta shimfiɗa wadda za ta nuna ina aka fuskanta me aka dosa me ake so a cimma a kan wani lokaci kada a bari irin jinkirin da dakta ta yi bayani ya shigo daga farko daga ma na biyu har ma a je hali na ƙarshe a nan idan aka samu tsare-tsare wadda aka tabbatar da cewa kwararru ne suka shimfiɗa shi wadda kowane ɓangarori za su kawo irin gudumawansu na a samu a cimma ina tabbatar maka za a samu cimma biyan bukatun nan ko kudurorin nan da aka a za a samu warware su cikin kankanin lokaci ba ma sai an jira wannan lokaci da ake magana yayi ba ubangiji Allah ya taimake mu amin ya rabi to masu sauraro duka duka ana muka zamu daga tsaya cikin wannan shirin namu na yau da gobe a madadin abokanan tattaunatawa comrade Ibrahim garba wala da Abbas Adamu Tsiga da kuma Dr. Amina Zakari sunana Hassan Maina kai na ke sallama da ku daga nan birnin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya To Madalla, wani kuskure ne mafi girma da ƙasashe da dama suka yi wajen aiwatar da muradun karni na MDGs? Abin da mutane kamata su gane shi ne wancan da aka yi an yi shi ne ba tare da tunanin cewa bayan an samu wannan abin da ake bukata ba ya za a yi kuma a tabbatar da cewa suna nan ba misali an ce za a ba wa kowa ilimi in an ba wa mutum ilimi din ya za a yi abin ya ci gaba ba tare da kuma ya sake komawa gidan jiya ba misali mutum ya samu ilimin primary da secondary school in ya samu wannan an yi cibin wannan abin da ake cewa NDDC. To amma su SDG yanzu ana maganan cewa in an samu wannan ci gaban na cewa an ba wa wani ilimi ko kuma an ba kowa da kowa ilimi ya hakan zai ci gaba har 'ya'yansu har jikokinsu ba tare da abun ya tsaya ba. Sannan an ba wa mutane ruwa misali ruwan bohol. Shin ya za a yi wannan ruwan bohol na ci gaba da amfani da shi ba shekara ashirin talatin ba hamsin ba a'a gaba ɗaya har mutu raba shi ne ainihin abin da ya sa yanzu aka kawo waɗannan abubuwan SDG wato abin da yake sustainable abin da za a iya ci gaba da yin shi ba tare da ya dakata ba abin da ke bambanci tsakanin shi NDG da SDG sun ke matsalan da aka samu shine kaman in ana tseren guje-guje yawa in ana tseren guje-guje a ce mutum ya tashi da minti biyar sai wani ya bi a baya sai kuma wani bani ya tashi da minti ashirin sai wani ya tashi to lokacin da aka zo tsara waɗannan yan din ba kula da ainihin yanayin kasashe ba kawai an tsara su ne wa duniya gaba daya sannan kin lura tsakanin kasashen turai da kasashen asia da kasashen latin amurka da afirka akwai bambanci na ci gaba tsakanin su to in ce ka kawo wani tsari wanda yake gaba ɗaya na duka na duka ne to ƙarshen ta bayan an gama da sai a samu wasu sun fi wasu cimma waɗannan kudurori da aka sanya da ba da za a haɗa amurka misali da ƙasar najeriya ko ka haɗa ƙasar ingila da ƙasar botswana ko ka haɗa ƙasar faransa da ƙasar niger wato ainihin ci gaban su ba ɗaya ba ne waɗannan shine abubuwan da ya kawo wa ainihin tsarin mbg cikas wato tsare-tsare da ƙasashe suke sun sha bamban akwai tsari na ilimi wanda yake misali ƙasar najeriya na yi tsarin ilimin niger daban ne ba da za a ce an kawo wani tsari wanda majalisar ɗinkin duniya ta zo ta bayar da ce niger da najeriya su cimma wasu kudurori kafin shekara kaza ba zai taɓa yiwa ba saboda tsarin su bai zo ɗaya ba saboda tsara abu daban aiwatar da shi daban akwai abubuwan da ya kamata a kula da su misali yanzu zan iya baki misali da najeriya a cikin shekaru goma sha biyar ɗin nan duk da wasu mutane suna da'awa cewa an samu ci gaba da yawa to amma in kin duba akwai kuma ana tuka ana warwara ne saboda a tsarin da muke ciki a cikin shekaru goma sha biyar ɗin nan an haifi wasu mutane wanda suka girma suka kai shekara goma sha biyar wanda ba su zuwa makaranta ba in kana lissafi da yara miliyan goma misali a dubu biyu da goma wanda ba su zuwa makaranta ba yanzu kana da ƙarin wasu yara waɗanda har yanzu iyayensu ba su sa makaranta ba sannan ba wani tsari da gwamnatoci suka ɗauka na cewa dole ne sai an tabbatar da kowa ya shiga makaranta yana buƙatar garan bawul ne ban san yadda za a yi ba zan iya cewa a yanzu zan iya ga miki ainihin yadda za a yi wannan garan bawul ba amma dai dole ne hukumomi na ƙasashe su zauna su duba ainihin waɗannan sdg din su ga ta yaya za su yi su sanya su cikin tsare su na cigaban ƙasa ko kuma cigaban yankunansu in ba haka aka yi ba za a sake komawa gidan jiya ne babban kuskuren da aka yi zan iya gane cewa shine fidda kuɗaɗe a bawa ainihin yan majalisa waɗanda ake su yin doka ne aka ba su kuɗi wai su je su aiwatar da wannan abubuwan yan bejin wai a tunanin waɗanda suka ba su kuɗin wasu su kusa da mutane wanda yake yawancin yan majalisan nan kuma suna abubuwan su ne na siyasa in an ba mutum kuɗi maimakon ya je aikin a inda ma ya kamata a yi shi kawai sai dai a jiya yanzu haka ina tabbatar miki a unguwanni da yawa za ki samu wasu bohol ɗin da aka yi da na ba wa mutane ruwan sha za ki tara sun daina amfani saboda mutanen da aka yi bohol ɗin don su ba san ma dalilin da yasa aka yi waɗanda su ne ainihin matsaloli da irin wayannan tsare-tsare suka samu sannan ɓangaren ilimi ɓangaren ilimi yawanci an samu matsala saboda tsare-tsare wanda abin da ake kira policy somersault wato an yi ta samun tsari a canza a kawo wannan a canza ko shi education for all din da aka kawo in kin zo Najeriya ga cewa akwai tsare-tsare wanda aka yi na cewa akwai universal basic education wanda za yi ga tsarin gaba ɗayansa an rasa ina za a ajiye shi gwamnatin tarayya za ta ɗauki nauyin shi ko jiha ko kuma kananan hukumomi sai aka cewa ai malaman makaranta suna gargashin karamar hukuma ne suna gargashin jiha ne sannan kuma suna gargashin gwamnatin tarayya kudaden da za a ware na universal basic education bayan ya fito daga gwamnatin tarayya sai ta ya zo wajen jiha sai a ce kuma ba za a saki kudin ba sai jiha ta ba da ainihin abin da ake kira part payment nata eh, wato za a yi tsari ne a ce ku jiha za ku ba da kaza kananan kuma za ku ba da kaza gwamnati tarayya ta ba da kaza in gwamnatin tarayya ta bayar sai ga jiha ba ta bayar ba in jiha ta bayar sai karamar hukuma ba ta da kuɗin da za ta bayar to gaba ɗaya aikin sai ya zauna kuɗin da gwamnatin tarayya ta ware yana can yana ajiye ba ya amfani da shi ba su kuma jihohi ba su ainihin ba da nasu kaso ba saboda haka wannan tsarin sai ga shekaran abin nan kasafi ya wuce ba a yi shi ba sai a sake ne da shi shekara mai zuwa haka haka har shekaru goma sha biyar suka cika ba a cimma ainihin burin da aka sa a gaba ba waɗannan su ne ainihin matsalolin da aka samu na farko ba wa ɗan majalisa kuɗi su je su aiwatar da wannan abuwa wanda ba aikinsu ba ne aikinsu shine yin doka amma sai ga dan majalisa an bashi wai constituency allowance ya sa aljihu zai rinka ba mutane kuɗi wanda ya ga dama ko kuma ya rinka ba da kwangila wanda ba san shi da wannan aikin ba aikin shi kawai ya duba ainihin tsare tsare da gwamnati ta yi a yi doka wanda zai tabbatar da cewa kowa ya ji wannan doka amma ba haka aka yi ba sai aka rinka ba su kuɗi wasu zai wannan ayyukan wannan ya kawo mugun cikas da wannan tsari na ainihin NDG shi ne abin kunyan ma ce ma dan majalisa zai fito gidan rediyo yana faɗin irin wannan maganganu saboda na farko ba aiki shi ba ne na biyu kuma za ga dan majalisa shekara hudu ko shekara takwas ko bai bai bayar ba majalisa na wani matsala da ke garin su su abubuwa na bohol na su ake kira capital project saboda abubuwa ne wanda za su kawo mutum kuɗi da wuri ai a cikin su da ake magana ba wanda zai gaya miki cewa yara nawa ne suka ilmanta a cikin shekara takwas da yana majalisa a wurin shi misali a ce akwai yara dubu ashirin waɗanda ba su je makaranta ba an yi wani tsari wanda ya tabbatar da waɗannan yara a cikin dubu ashirin ɗin nan an samu yara dubu goma an sa su a karatu wannan basic karatu da ake magana daga primary zuwa zuwa ainihin karamar sakandare babu wanda zai kawo miki wannan tsarin sai dai zai miki cewa an gina bohol bohol din da ake gina za ki tarar kuɗin da ake warewa na gina bohol guda ɗaya ya isa a gina bohol talatin ko arba'in ko hamsin a wannan wurin amma sai ki ji an gina bohol ɗaya sauran kuɗin ya sa a biyu ko kuma ya raba wa ainihin mukarrabansa waɗannan su ne abubuwan da suka kawo matsala wa aikin ndg wanda kuma in ba a mai da hankali ba wannan sdg ma inda wannan tsarin da aka yi baya shi za a biyo yanzu to nan da shekara hamsin din ko kuma talatin da biyar da ake magana ma ba za mu kai inda muke bukata ba abun farin ciki hajjia halima yanzu haka kwanan nan na shi in ba yau ba kuma gobe national bureau of statistics za su fidda ainihin bincike da suka yi na yanayin zamantakewa na najeriya tsarin tsari da kuma talauci da mutanen da suka je makaranta da waɗanda ba su ba da wanda basu da aiki in kowace hukuma za ta yi aikinta wannan shi ne ainihin bottom line kowace hukuma ta yi aikinta kuma shi kansa shugaban kasa na yana yana jaddada cewa kowa ya yi aiki cikin tsari kowa a barki ya yi aikinsa insha Allah in dai aka bi tsari daga kasafin kuɗi da tsare-tsaren gwamnati in dai akwai kowanne an sa masa abin da ake cewa timeline wato daga lokaci kaza za mu yi kaza sannan zai kasance akwai wani tsari da za a yi na evaluation kowace anguwa akwai abun da ake so a yi kowace anguwa akwai mutumin da zai ba da rahoto in an sa time a ba wa shi wannan mutumin a ba shi training wato na yadda zai rinka ba da rahoto abubuwan da suke faruwa a yankin shi yadda duk wani tsari da aka sa na gwamnati wajen aiwatar da shi a san wane ne mai aiwatar da wannan aikin in wannan aikin ya gaza shi wannan mutumin shi za a rufe ya yi mutane bayani da ya sa aikin bai cimma ba in matsalan daga gwamnati ne a canza tsarin in matsalan daga ainihin al'umman da ake wa aikin ne a same su a musu bayani in matsalan daga shi ne kula da aiki ne gwamnati ko ta canza masa wurin da yake ko kuma a hukunta shi in an bi wannan tsarin kowa zai yi aikin shi yana tabbatar miki za a ga canji ba wai a cikin shekara talatin da biyar ba nan da shekara uku najeriya za ta hau ainihin ah, turba wanda yake zai za mu ga haske a ƙarshen al'amuran mu sannan kuma kowace ƙasa in za ta yi wannan tsarin ina tabbatar miki za mu za mu samu ci gaba sannan ina ƙara maimaitawa dole ne ainihin ɗabi'an mu na cin hanci da rashawa da wawuran kuɗin gwamnati dole ne mu cire sharan mu in aka ci gaba da haka ba ƙasar da za ta ci gaba a irin yanayin da muka samu kanmu a Najeriya shine kawai na gani. Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na sashen koyar da aikin jarida a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kenan ya amsa mana ko kuma ya mana wannan bayani. Amma ka, lura da wani abu yau Sarfilu? Yau ba mu ci tuwo ba. Kwarai tukunna dai. Gaskiya Halima Abdullahi. Babu wani abu. Ta bar mu da azumin moɗa. To ya zame sai gobe kenan. Kuma ka mu tashi daga nan ya kamata masu saurare su ji yadda Daniel ya kira sunan Jamila. Na ji kamar ya ce Jalima. <laughs> Jalima. Wato ya haɗa sunanki da sunanta <laughs> kenan. A ita Jamila sai dai ce Jalima. To Jamila in kina sauraro Daniel Brown dai kin ji abin da ya kira ki. to ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe haka da izinin Allah ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.